أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها إلا أخذنا أهلها بالبأس والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس آباءنا السراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته الساده الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisuwar musulunci kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba wani yammaci cikin wannan wata mai albarka in Allah ya kore muna muka haɗu wannan masallaci na sahabbai cikin wannan garin na birnin kabilar kasar Najeriya. Domin mu yi ta alƙur'ani mai girma a karanta a fassara muna saurari Duka da manufar samun ilimi addini da rayuwa da kuma da lada ga Allah. Muna fatar Ubangiji ya gaskata mana burin mu ya ba mu lada mai yawa da za su zama shiga aljanna gobe kiyama. Ya ba mu ilimin da zai fitar da daga shi ko da ƙasa. insha Allah kamar yadda aka saba doriya ne muke yau za mu kasa karatun mu a wannan yammacin na shidda ga wata Ramadana shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga Makka zuwa Madina zuwa yau shekara dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu wanda ya muwafaka da yammacin shirin da takwas ga watan musulmi lafiya sun yi da shirin da wasu za mu kasa karatun mu na yau a kan da jiya. Jiya mu yi karatu a sunan Arabi inda Allah ya samu labarin halayyar da yake mu'amala da bayi cewa ba mu taɓa aiki wani annabi cikin wani gari ba daga cikin annabawan Allah dukkanin Allah ya ce fa in sun zo karyatawa ake yi sai mu jarrabi mutanen garin nan da wahalhalu da cututtuka saboda suka tsantar da kai ga Allah ana haka Allah ya ce sai mu ya mutu da wannan mummuna kyakkyawar rayuwa sai su yawaita sun karu hankali su ya kwanta don su yi godiya nan ma sai su yi godiya Allah ya ce ba a sabna mu kai shi ke nan ka zama yi musu abu biyu mun ilmantar da su ba su daddara ba mun yi musu lima ba su gode ba daga wannan Allah ya ce ba a sabna mu ba sai mu kama su girki lokacin da ba ku tsammani mutuwa wahum la yashkuruna ba su sani lokacin da Allah ya ka kenan a ji sauna in Allah madaukakin sarki ya sa da'awa ta sa ta cikin kasa an ka ga har hannu sun mai in suka kushe ba gyara halaye ba akwai abin da ya sa ai yanzu karin nan Allah yana nan kuma bai canza al'ada kai ga wannan da ya haiko manzanni ba ko wannan da ya rayar da dawa a cikin to shine Allah sai ya fuka kofar ba ya tsoratar ga yadda yake halayensa da ƙarhinsa ya dai saboda rahama da jikai sai buɗa babbayin ka ko su ba yadda yake su alama za su gyara wallahi za su za a kwata wahala da azaba shi ne Allah yake cewa walau an ahlal qura أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. لو أن هذا القرى لا إذا بحث عن قرى جنب قرية da za a samu wallan tabban da za a samu mutanen garuruwa amanu sun yi imani da Allah bayan imani wadda kau kuma suka ji tsoron Allah suka kame kansu daga barin da suka suka lagunci da'a Allah ya wallahi da za a samu wanga da mutum azaba babu da sun kari babu da sun kunci rayuwa babu da sun faɗa faɗa babu masu tsoron hanya da sakan mutane Allah ya duka za a kwanta shi ne Allah ya ce la fatahna alaihim barakatin da mu buɗa musu albarkoki masu yawa jam'u barakatin taron albarka to albarkoki gaba da za a buɗa musu albarkar sama a yi musu ruwa Albarka ƙasa ta yi ta tsibiri ta ta yi tashe su su yi albarka shi mata ta haihu Albarka ƙasa a samu aminci ana zaune lafiya ba faɗace-faɗace ba alloba ba kuma cikin biyu a cikin a samu aminci wani afiyar kuma a samu lafiya ba shi yau a ce corona ko bai a ce mine ne wannan babu albarka da kasa ke na hawa saboda ko ka samu kuɗi da magani za su kai da jinya za su tafiya shi kasa samun da kai a wannan lokacin bai yi albarka shin Allah ya ce mu da ba kun kuma abin da Allah yake ne ba ka bayin kadan abu kadan nan ne menene amanu wa taqaw su yarda da Allah gaskiya ne kan fada shi da duk wani wali ko wani kauli yarda da Allah ya halitta sama da kasai Allah ya yi bayin sa ba a hada shi da a wajen bautan bauta ko wani mutum ya bunƙasa wannan bunƙasa ta Allah ya shi ko mina na Allah ya halitta abinai kuma ya wannan abin matsayin bawan Allah ya don haka in an yi imani da Allah shi kadai ne kudura sai shi kaɗai ne zati da shi kadai ne ayyuka da shi kadai ne kuma sai a ji abin da ya yi umarni sai a yi da'a abin da ya hannu kuma sai a Allah in an yi wannan guda biyu Allah ya ce wallahi za mu buɗa musu albarku daga sama a yi ta ruwa masu albarka wanda ba su lalata gonakin su ba su sa da gidajen su wani arziki kuma a buɗa musu albarkoci daga ƙasa a samu tsaje a samu cimaka a samu aminci a samu lafiya da rashin Allah ya ce kayya madadin su yi haka su riba walakin kazzabu sai dai suka karya ka ajin Allah da ya kai da annabawansa wannan bannan da suka yi karya ta manzanni sai ya zama sanadiyar aka halaka da shi ne da suka ta a madadin su imani ba a kazna mu Allah ya sai mu kana sun kama su ma ta biya su da sanadiyar abin suka aikata cikin kasa na sannaci sannaci da lalaci kenan ni ana sanna a cikin kasa ba a zama ba a kwanciyar hankali in mutane suka bar hindu da ta da hindu da a jarabe su da matsaloli in rashawa sai yawa ba a daidai kwanciyar hankali da nasuwa haka duk wani abubuwa na irin zinaci zinaci da wani suka yi wa kuma za a jarabe su da rashin lafiyoyin da ba a warkewa wanga yana da suga wanga yana da hawan jini wanga yana da koda wanga haka nan za a zauna duk mutum ko ba ka sai ka samu mutum da suna da warsa kuma da wani tarihi ma da wani ko ba ko ta wanda. ni kawo ta ni ke kawo ta yawan samu Allah ki sai a jarabe mutane da rashin kwanciyar hankali wajen lafiyar su da rashin kwanciyar hankali wajen wajen zamantakewa su garshin rashin kwanciyar hankali a hanyoyi wannan abin da an magani na dawa ya fi fari kuma har yanzu mutanen ba su gano wannan abin ba su manya sun ɗauki cewa wannan matsaloli ke ta talakawa duk su za a zuwa abuja hanyar su zai biyu ta sama ba su ko ganin su ba in kano da yana ya hau jirgi ya sauka abuja sannan ya sake hawan jirgi ya shiga don haka kutanci wannan don haka ba tsoro ko allah gafara a'a babu ma saboda shi bai ko ga wannan matsalar ta shafe shi ba ku talakawa ku talakawa ku ta wahala to wallahi ba ta karewa ta talakawa kadai don ba taɓa karewa talakawa kadai ba a duniya duk abin da shi talakawa sai ya gama ya ci wannan lokaci Allah ya ce wa وإذا أردنا أن نهلك قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها نعم أمرنا مصر فيها ففتحوا فيما فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. الله يسوع إذا أردنا أن نهلك أن يوم كيلو من مهلكة لا وسع القرية تسكين ضرورها. وتكفى تسكين كفاية. الله يسوع أمرنا متر بس أبين لغة يو أبين لا. قراءة يو أبين أمرنا ده أمرنا. amma na in muka yi wani da wata alkariya za mu ni'intar da manyan mutanen ƙasar ta da kinkiyoyi su rasa wurin sa ko kuma amma na mutu ya za mu umurci wa abota garuruwan na waɗanda adda hannu da magana za mu umurce su su gyara abubuwan da su faru Allah ya ce in muka umurce su sai su gyara saboda su suna ganin su sun taki talaka annan da wahala su suna sama in sai ya ta ba su sai hanyar da wani ka tsaro su gidajen suna da yan sanda da yan bangar da ka tsaro sai su ga su wallahi rabbu masala ba ta ko kai gare su ko ka tambaye su Allah ya kai fa fata ku biya ta ce ba ta kan su da su laka ne ta ci wallahi ba ku ruwan talaka su muhamma da wahala Allah ya kai in su kai wannan ba su kan su gyara ba Allah ya kai Allah ya kai mu zarka ki su zarka ki wa don duk da alƙawarin Allah ne abin da wajibi ga sarakunan mu da malaman mu da gwamnonin mu da shugabannin ƙasar mu ku daina gani wai suna da kirki da aka yi musu an kewaye sama da ƙasa gidajen su da hanyoyi suna da national guard da ke kula da su wanda kan su rubu da wannan Allah ya so ya azaba ka wallahi babu ruwa na da mawadaci ne wani yan sanda gare su ko sojoji gare sojoji na an sa su lalace su fara hanyar mutane da sun fara tsere shawa ba in an sa soja tsaron an ka ba shi tsaron wani jiha wata uku ya ga ya so garin ya shi bi da shi kilo mita goma ya je wai wai wai wai ya sai to wannan ne in bai samu wannan da gwamnati ba rana kai sai hara da yara ne wallahi ai ta kama san sanda wani lokaci sun ba da harun bindigogi ayo ayo aiki a to a sallabe shi to haka kana nan kana kwanci kana gani ai kai ba da kai ba wallahi tallahi bai tashi kullu ba don haka yan uwa malamai a gyara jagorori a gyara mawadata su gyara kowa ya abin da wadata shi kuma talakawa su ci gaba da istighfari da roƙon Allah madaukakin sarki ga abin da ake fama da Allah sai Allah ya yi wata magana ta kwamfuta ta mutane daga ganin, ba damuwa Allah ya ce afa amina ahlul qura afa amina ahlul qura an ya'ti يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون الله يجزي أفعمل أهل القرى سوما كنت ضرورة ويسمع عملت ليه an yi ati an ba suna azaban muka zo musu bayatan suna cikin dare ba um na ibnu suna cikin alhalin kwana sun amince azaban ba za su cikin dare ba wallahi Allah yana ya kawo azaba cikin dare ya kawo mutum أو أمن أهل القرى أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون الله ما تقول برجيتي أو أمن أهل القرى قوم تعالى يسوع من أن يأتيهم بأسنا بابا مسلم ضحى عجيب وهم يلعبون سنة شكر سنة شكر تكأت مرة الدنيا بأسنا ما أنت فين هذا ورنا كمان Allah ya sake cewa afa aminu makra Allah na'am fala ya'man makra Allah illa al-qawmul kafirun Allah ya ce afa aminu makra Allah ko ko din sun hanin cewa ba shi cikin Allah kai ne Allah ba zai shi ba zai ba Allah ya ce in ko haka sabta mu da dukkan da su yi kuskure babu wanda saboda wala ya amalu makarar lali babu wanda ke amince ma makirci Allah ya kula da wani makirci da zai halaka shi illa da kawun mulkafiru na faci wannan su kai hasara an kullum wajen kariya kan wanda ko mutum ta kasu babaru suka kasance a fasali na bahari suka zama rayuwa suka zama haka ga dabbobi ba bai ba ruwa na da duk abin da ke kasa ta bukata sai ta in dai bukata ta biya duk garin birnin kabi kowa ya mutu babu duk jihar Kebbi kowa ya fada cikin halin da zalimi ya fada sun ja shi ke shi ne ba ba wannan ɗabi'a ta koki dabba ba san ciwo ake wata yi ta fada ko yan wani ta fada halin da zalimi ka so da ya bari shi ko da zan mataki ba ita kama da shi sha'ani da zai ta koma wuri ta kama ciwo to wannan Allah ya ce babu mutane ta kai yanke hukunci ko babu ruwan su sun san bai ba ta kai gari su ko ta matsa ba ta kai gari Allah ya ce sai mutane da suke tsara wadanda hankalin su ya fashe kuma ba ku rasa mutum da kasu Allah madaukakin sarki ya yi muna wannan magana a kan rasanar da ya ganin mutane su ne fa innahu la ya'man zalika illa al ta allazina kafaru lam wa isa'iyatu ba mutumin da ke aminta da wannan ba ke mutumin da hankalin ne ya dage ya yi ta kuma cikin hankalin mutum mutum na kana gani ne amma ba hankalin mutane na gani hankalin na adam mai kyau duk da bahaushe yake cewa wai in yi min dan wanka sama da wuta samuna ka ruwa ko wani bahaushe yake a kama mai ku kashi wacce ba na kashi wacce fasara kashi kama mai ku kashi don in irin wuta ta so ba ta samu jirin nan wanda ba sai kuru da jirin ba jibi nawa za ta ci don haka kama mai aka ji wannan ko za ta saba da ke ma. in ta saba da ke ma to lalle wata rana in ta rasa gana ta kai yanzu wannan abin na ganin shi na nan dan na ga makiyaya da manoma dan ta tsaya wallahi sun karasa kamun nan suka tare na kama. manoman nan suka wace an karasa suka yi birni dole aka so aka yi suka so gida mai kuɗi na suka gida ba wai talakawa ne na suka gida ba su kullum mai mafi na suka gida don haka sai ta waye gari jira ma a dora haya jaki ne su wallahi don an fara tsaron jirgin kan ko ba fara ba daga jirgin kasa sai na kama. komi ya ci jirgin sama sai ya ci na kasa sai ya ci na kama da illa ce ya bi a cikin farin ciki na kuka sai yake madan wani mina na wanda abu yake a dukkan ya ah, masa bai abin nan na da kashi a waki yake kan so da yau abin da da talakawa wallahi tallahi zai bar mawadata Allah kallon su daina aiki suna gani kamar sun cere sun haye sun gudu wallahi sallahi dole a ɗauki mataki na jara inda haka ba sai ka ci wadata abin da suka gani ya ce ko bai ci ku ya ci musu wannan abin da an ba maganin kenan dawo a cikin kana a gyara tafiya hanyoyi a gyara kasuwanci a gyara saka a gyara noma a gyara aikin gona kada bai da aikin gona kawai wajen su aikin gwamnati abu ne mai kyau tsarin gwamnati abu ne kyau gwamnati za ta tsara a yi kaza a yi kaza sai ta kawo kuɗi a yi tsarin noma sai kawai wani kusu ya ɗauke sai a addini da yadda sannu burbu ba kai an ka samu ci an ka gashi a ba talakawa sai a ɗauki mawadacin da yana shekara goma bai zo gona sai a ba shi miliyan uku a manomi ba sa a ba shi da Allah ya yi adalci masu noman nan in gona ta ba da abu ai musu ai kokari a kai maka a kai shi ga hannu waɗanda an manoma ba waɗanda an shaya ba don haka yan uwa wannan ne Allah yake son mu kula saboda abin da ya faru da na gabanin mu wallahi wallahi sai ya faru gare mu kai na tsaye shine Allah madaukakin sarki ya ce awa lam yahdi lil ladina awa lam yahdi lil ladina rizuna al arda min ba'di ahliha an law nasha'u asabnahum bi dhunubihim na'am ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون ويجي ما لو كنت سيكي في هذا الذي يحدث الذين يرثون الأرض وانا سوف قاعد كفاتا وانا شاكانين ليموت da Allah bai zama musu izina ba min ba da ahli a wata gadi kasa bayan bayan kamar kurisha da suka gadi kasa a bayan magabatan kamar waɗanda muke yanzu da muka zama karmin gamu na Allah an yi wani karnuka sun kare Allah ya ce da Allah waɗanda suka gadi kasa aka ce yanzu a cikin ta ba su sani ba ne Allah na sha'u a saba na hudu zunubi wallahi in mun zo za mu same su da azaba saboda ba su zunubi shi umci ne zai kawo matsala cikin ƙasa da rashin kwanciyar hankali da rashin wadata abinci da rashin lafiyoyi zai kawo zunubi adinsa kawo matsaloli a cikin ƙasa Allah ya ce in muka same su muka kama su da zunubin wanda da bau ala kulubin kuma sai mu kulle zukatan su ba su ko gane zunubi na ya kawo musu wannan ayi sai ka ga abin da mu yi na ya Allah su ba wani abu na ba kaddarorin Allah dai ba wani bai gane laifi da ya ja waɗannan abubuwa kuma Allah ya faɗi alƙur'ani ubangiji ka bai halakar da alƙarya bai son ji wata ni'ima da an ga wasu mutane kana ya tuno ayan nan suratul radi ko suratul anfal

a yi tsarin da in aka bi akwai masu gyare-gyare malum masu tsaya su ba da aikin da Allah ya cikin gaban haka su gyare haka nan ma'aikata kowa ya tsare aikin ofishin, masu karantarwa su ji karantarwa da aka tsara kuma abin da aka tsara Allah ya ce baya halakar da kowane kai matukar ana irin waɗannan abu shi tsare ga idan ana so a zauna lafiya gidan nan gidan haya ne in ka kunna wuta cikin ɗakin mai gida sai ya ce gaskiya shi a bashi gida ne saboda shi bai gina gida don a mai ashi wuta cikin ɗakuna to haka nan ubangiji ana ana aikata abubuwa na laifi zai ci gida na shi na wanda kada ka tabbatar da buri annal arda ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون الله يسمى ربوتات في الزبور السن لتفنى أو ترى أقباني القرآن من بعد الذكر باع أدنى مكربوتا له المعفوظ أن الأرض يتكتكا كأن الله يرثها عبادي الصالحون باعي من أكتبها سكاتي in babu mutanen ciki kasa ba ta zauruwa dole sarakuna su zama managarta dole dan siyasa su zama managarta malamai su zama haka ma'aikata haka manoma kowa kada ya yi domin dunkuwa Allah ya ce wannan shine ambalita in ba yi hakan ba to an samu abin da an babala shi ne hasan al-bakar yake cewa al-mu'minu amalu bi saat wa huwa mushrikun ka'ifun wajilun wal fajiru ya amalu bil ma'asi wa huwa mutma'innun hali kullum mumin ya kai aiki na alkhairi ya zama yana kirkice ya yi aiki alkhairi ka'idar da aka bashi ya tsare amma kuma sai ya yi da Allah gyara in ba na yi kusur abin da kai da tuba Allah in na yi kusur in na yi abin lahiya lau Allah karɓa min in kuma Allah na yi kuskure Allah ka yafe ne haka ce hijirarren mutum zai yi aiki bisa ga kuskure na saba ma Allah kuma shi bai gari ya yi wani laifi irin masa bai to makaranta ba kuma yanzu ne a yi mai adalci a tsara mai albashi gaskiya ne ba gaskiya ne ba ka karanta da iya mutane abin da aka yi na kwarai ba Allah zai jarabe ka da ne shugaba kudin nan sai a baka kaɗan kaɗan waɗanda ba su yi ta ba su yi ta ta rayuwa haka rayuwa take ta tafiya duk da Allah ya jarabe al'umma ba su yi ma gaskiya sai Allah ya jarabe su da wasu mutane masu wahala don haka shine Allah su sarki subhanahu wata ala yake faɗa mana mala da mun yi nufin wani abu da muna biyan mutane da su da mu halakar da wannan da gadi ƙasa ga wasu kullu zukatan fahim la yasma'un ay wa naqtimu ala qulubihim fala ya fala yaqbaluna maw'izatan ba su karɓa wa'azi wa la tazkiran ko ba su ji wani tunatarwa kama amun tabi'in bihima irin ji na mai amfani in muka yin suka yi haka mu kuma za mu yi musu haka الله يجي سبحانه وتعالى تلك القرى تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب an karanta kisoshi kama ko biyar an karanta kisa annabi suna an karanta kisa nuhu alaihi salatu wassalam an karanta kisa annabi nuhu alaihi salam da adawa an karanta mana kisa annabi salihu da samudawa ba mu kenan ka an karanta mana kissar annabi shaibu alaihi salatu wassalam ai an samu wajen kissa biyar su ne Allah ya ce maka tilkal qura waɗancan garuruwan da ka ji labarin al-mazkurati waɗanda aka ambata a gaba cikin kissa al-qur'ani na kusu alayka ya muhammadu ba'd akhbariha muna karanta maka sashin labarin waɗannan garuruwan wa ma hasala li ahliha min al-haqq wa rajabati da abin da ya auki ga ma'abuta garuruwan nan minal kafi na yankewa da su kasa da yake su fada kamar wadatawa irin su karuna ko kuma warraja fati ko kuma girgizan kasa irin waɗanda aka yi lafa mutanen shu'aibu warraja ko kuma jifa da duwar wasu iri waɗanda aka yi lafa mutane annabi lodo an faɗi waɗannan da abin da ya faru da mutanen su ya aka gara da zalika man yasma'u to ni wanda hatta kullu ana fara yaji abin da yake fararwa abin da zunubi yake fararwa ya haddara don haka Allah yana karanta kisoshi ne saboda mutane su ji abin da ya faru da masu sabo ji falalar da ta samu da waɗanda suke masu da'a ga Allah yan kaɗan da ne Allah ya ta su masu rauni ne Allah ya karfafa su saboda da'a da suka wa Allah Allah ya ce to waɗannan al'ummomi wala kad ja'at rusulun bil bayyinati hakika manzannin sun zo musu da dalilai bayyanannu a ja'atun bil mu'jizati wa hujjati sun zo musu da da mu'jizoji da ke gwada lalle ni ba na gida ba an faɗi annabi salihu zaguwa an ka bashi ba wanda ta gwada shi ba annabi kowane ba annabi an bashi shi abin da ke gwada dalilin ba annabi ne amma mu'jizoji wasu ba a faɗa ba mu'jiza annabi shu'aibu ba an faɗa ba mu'jiza annabi hudu ba an faɗa ba don haka ne Allah ya ce an mun aika su manzanni sun zo musu da dalilai ba su ne alƙadi ya ce waɗanda suke yanke hanzarin kowa cewa Allah ne gaskiya Allah ce amma kai ya ba ma kanu bi ma bima kazzabu min qabl ba su kasance suna imani da abin ƙarya ta sun gaba ne ba ai ma kanu bi ma bima ja'akum min rusul ba su kasance suna suna gaskata abin da manzanni suka yi musu abi da shi bali ta kadibihim iyahu qabla majiyihi bil mustaqbal don sun karyata manzanni a gabanin su kawo mu'jiza don haka kenan rashin gaskatawa din nan ya aukar da su cikin bata da jin kai da girman kai wanda kuma Allah bai yarda a ce shi girma wani girma a cikin ta kuma a gaban ku za ka ce ma ba a tashi na kai sau inda wani ya ni gara Allah to Allah ma sai ya gwada mai shi ko bawa wala kibir ya fi samawati wal ardi wal azizul hakim duk girma mai cikin sama da ƙasa duka na ko'ina na Allah ne Allah ya ce alkibriya zari wani azumatu ridai ya ce girmame ma'armi na ne kambama da bunƙasa ita kuma mayafi na ce man na za a liki shay'in min huma duk wanda ya jaya da ni ga ɗaya daga cikin su a za tuhuwa ba ni zan ɗanɗana mai hukuma don haka ka'idar Allah ne duk abin da ya sama sai Allah ya gwada mai ba kowa ba ne da ya yi komi na na komi sama sai Allah ya gwada bawa na an kaskanta shi saboda haka waɗancan garuruwan da suka yi ta'addanci suka yi girman kai su gidan shari'a sai aka jarrabe su da wahalhalu da mutu shi ne aka ce tamarru ala takabiri millatun masihil rusul ilai sun doge akan karya ta manzanni surar da annaba na suka so ila amma su musirrina la yar'auna ma kararin mawa'id suka doge ba su ba su da wani fargaba abin nan za su doge su gaba da abin shi tare da nana ta a wa'azoji wata sabu ilayati da kuma bibiyar ayoyin da ke lura amma duk kai su ke Allah ya ci to wannan ba faruwa ba kazalika ya fa'u Allah ala min kafirin haka Allah yake rufe duka kan kafirai a misalu zalika tabi'i shadid irin wannan kullewa mai tsanani al-mukami wanda aka kyautata ruhi na dabawa ala qulubil kafirina muka ka su ya ko waɗanne kafirai mu ki kudu ke wani balla wala ya kadu yu asiru fihi mun nuzur ba su gargadi ba su tasiri gari su wani aya da ayoyi da za su bayyana gari. ba an ci gani ga wani ya tsoron Allah ba to gani ga wani ce ga haka an samu kaza an yi kaza gona kaza ya samu kaza honorable kaza bai ta saboda Allah ya riga ya kulle Ba Da biyu fihi tahzirul lisalihin cikin wannan magana ta Allah akwai tsoratar da waɗanda suke saurari alƙur'ani saboda ƙur'ani yana karanta kisoshi ne saboda ya zama izina ga masu yin abin da ya faru ga na gaba saboda su yi hakkara ga rayuwa yan uwa kenan wannan yana gwada muna in kaddara ta gifta ma mutum da rashin imani na azar to har abada wa azizai sashi yadda al-mu'minu man amana bil asar wal kafiru man kafara bil asar wanda an mumini wanda Allah ya kaddaro tun kaddaro wa Allah azan Allah ya kaddari mumini ne wanda Allah ya kaddaro fajiri ne a shekara nawa ana wa'azi tabba wallahi ba zai gyara abin dan yake ai kai wadanda marasa aiki rashin Allah bai ba shi ba yau aka samu mutumin girki sai ya kore wasi gaba ɗaya madadin abin da ya zama izina gare shi ya gyara taru da rayuwa ne ta duniya ya taru da lahira sai ga wannan ba komi bane wannan Allah ya kan kulle zukata iya kulle zukata tasiri bai aukuwa da su na wa'azi da karwa eh, wani abu na izina wanda ya auku a cikin kasa ko a wata kasa ko aka ba da labari wa su halaka saboda irin laifi don haka yan uwa ubangiji ya faɗa muna kulle zuciya haka don haka mu yi kokari mu karo don Allah bada wani sarki ta hanyar imani da shi da yi mai da'a kada ya kulle zukata an ka mai ahalari yake cewa abin da ya kamata wajibi ga mutum tasihu imani ya gyara imaninsa kahin kabla an kala alai a gabanin Allah madaukakin sarki ya ji saboda in Allah ya riga ya da kai to imani ma ba ka gane imani na imani ka ta imani daga dauki ta ita hanyar banza hanyar marasa aiki yi hanyar lalata turar gaye waɗanda su ba su san daɗin arziki ba sai ka ga wannan ma imani ka ba kawai rashin aiki ne don haka jan wa mu ta roƙo Allah ya tsare mu da mu daga bushe sai Allah ya ce kuma وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين الله يجب وما وجدنا لأكثرهم من عهد ومتابعون في يوم تلك القول. ولي القول العهد الأول القول إن أنا ورسول ثم تعلمنا سنة آدم الله يبقى كل عهد يبقى كنتور آدم يبقى yace alastu bi rabbikum ko ba ku ba ni a ubangiji ka duba la da hidina wallahi Allah mun da ba mu da wani Allah sai yace an ta kulu yawmal qiyamah inna kunna an hada kafiri abin da sani tsara ku yau ni magana da ku kai ku yi kirari da ubangiji saboda kan a zo gobe kiyama ku zo duniya dadin duniya ya dauke ku ko wahalar duniya ta tafi ku lalace ko wani wahala ka lalace wani talauci zai yi yawa ya fanta ma wajen bin yi wajen bin maluman cikin sai ya haɗa wani kuma za su je za ta ɗauke shi wajen tsari mulkin nan shi wajen samu abin yadda abin da aka rasa shi ma ya fanta ma sai ya je haɗa to shi ne tun kafin a zo duniya sai da Allah ya ya ci duk zuri annabi Adam magana tana can sun larabi ko sun mahali ne yana yawan nan na cikin sura ya ci duka ya ce biyar bi rabbikum ku ba ni ya ubangiji kuka ce bala wallahi da Allah kai ubangiji Allah ya don abin da ya samu yi magana ga ku don kan gobe zo duniya wani an ta yawmal inna kunna an abu ya dauke maka an gari ku ja kuma ce ya ubangiji to kaga wannan alƙawarin na Allah yayi alƙawari da kowa shi yasa manzo Allah yake cewa kullu mawludi yuladu ala al islam duk abin haihuwa za a shi bisa ga fikira ta addini bisa ga dabi'a ta addini musulmi ni a koya ma yaro na karanci in ka tambaye shi ina Allah yake yana nuna maka dan bai hude ba haka ni a samu a koya a fara zuwa da shi tauma ana koya ma yahudanci ya sa Allah sai dai an karkatar da shi daga barin Allah amma ira ta dan adam ko Allah zai gina shi bisa ga sanin Allah amma ka aiki ko dan dambe da ka tsaye tsaye sai shi ma da niskira shi zai rabin gwado ma Allah shi ma yarda Allah ya yana sama Da haka nan kowane mutu Allah zai sanya shi daga fikira da ya sa Allah amma yana sabo uwaye karkatattu sai su juya su zuwa ga wani addini wanda ba na Allah ba ko wata al'ada wanda sun saba ma ka'idoji addinin musulunci to shi na Allah ya ce wallahi mafi yawa wannan. cikin garuruwa kama wajen na ji aka gari mai hajji ba mu mafi yawan su da tsaron alkawalin jan na farko ba wa in wajen na aka mana ba mu samu mafi yawan su ba illa la fasiki na fasiki suna suna Allah ba ba su samu jika alkawari bal wajen na hun khariji na ali muna samun mafi yawan suna daga da'a wani insa da rashin zartar da wani Allah wa akazahu alayhi fil asnad ibnu kafir yace alƙawarin da Allah yake yi a nan ga abin da ya tabi an tsara su akan abin da ya rika akan suna cikin tsarin mahaifin ne an da rabbakum wa malikan fa khaliqahum wa abduhum cewa Allah ubangiji shi an mallake su amma da suka tau duniya fa khalafu sai suka gaba mai wa abdu ma Allah gairo sai suka bauta ma wani tare da Allah madaukakin bila dalili wala hujjatin bi akali wala shari'a ba wani dalili ba wani hankalin da ya tafi cewa wani ga abin da ya yi don abin da ya sa ko da hankali kana ya gane wanda ya ya gwada ma mutane ne bai da su ya gwada mai ya gwada ma kasar da ya yi mutane nan da ya kasu su bauta mai ya yi musu arzikin samun kasa ya jawo musu gulabe ya sanya musu jire ya yi musu ruwa lokacin da wasu masu bin Allah ba su samu sannan da suke da dalili na hankali da ya jawo amma ruwan ganin Allah na aka Tafin gana Allah ne, iskan gana Allah ne yake ta, na gana Allah ne. Kaga in suka bauta ma wani Allah, wallahi ba da dalili su da su yi ne kawai suka dabi da ransu su sha. Saboda wanda suka bauta ma bai da sace, bai da kasa, bai da gulbi, bai da itatuwa, bai da komi, mujarradul kauli ne su ne suka yi yau kuma ce wane kauti na, Kofi shi yana kai shi aljanna. Aljanna shi ya zo aljanna ba ne ya kai wani ay aljanna arbi dine na allah ci yi abi te ko ci day kaaru tam a do abi da ka jam wa dine aka ce sun bauta mu ne tare da allah ba wuya kuma ba wani abu na hankali ko abin da a ta ba sai allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihim musa thumma ba'athna min ba'dihim musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i fa zalamu biha فانظروا كيف كان عاقبة المفسدين an gama wa'azi da ake waɗanda annaba da aka bada kisan su yanzu kuma an koma a sake koma a tashi mana a sha a koma aiki an gane ko shi ne Allah ce bayan waɗancan annabawan su wuce ba min ba a cikin a bayan dan Ibrahim shi ma bi ayatina da ayoyi mu Allah ya aiko shi da ayoyi manya manya ayoyin da akwai banda da shi take wani kamar ta biyo akwai hannunsa da ke yake sa cikin hamu ta yi suwa ya wuce haske rana ya zama kamar irin na wanda wanda idan mutu ba za su kalle shi shi ne arsalna hu ila fir'aun maliki fira mu aiki Allah ko ta zuwa ga sarkin masa su zama ni Musa wanda a sarkin masa a zamanin annabi wa qaumihi muka aike shi zuwa ga fir'auna da mutanensa amma Allah ya ce fa zalamu biha sai suka yi zalunci game da ayoyin na Allah ai kafaru wa jahadu biha suka kafirce ma Allah suka yi inkarin ayoyin nan na Allah zulma akan zalunci wa inadan da kuma saurin kai Allah ya ce sun kafirce to da yi misar ka tambaya ya faru da Fir'auna Fir'auna ya taɓa cewa ya kare mutanen masarai ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin kai ya ku mutane mutanen kasan Masar ba ku da wani Allah kai don haka ga guma kanan na kanana kanana ku bauta ku su yi muku da wasu su kawo ku gare ni a Allah ku na koli ya faɗi wannan magana so biyu can ba su abin na ko na zi'ati ne ya ce ana rabbukumul a'ala ni ne Allah ku na koli ya yarda da kuna da ya allola na kasa kasa amma shi an na koli to shine Allah ya ce suka karya ayoyin nan zulma akan zalunci wa uluwan da kuma girman kai cikin kasa Allah madaukakin sarki subhanahu wa ta'ala ya ce to fanzur kai mai karatu ko mai sauraron karatu kai ka duba ka saurara da kunnuwan ka kai fa kana akibatul mufsidin ya akiban mabanda za ta kasance ai unzu ayyuha salihu ma ala ilayhi amru amrul mufsidin ni amma kuma al'amarin abdalumai kaifa a gara kanahum an akhiri ya suka ya kakka mun nutsar da su daga farkon su karshe bi mar'amin musa a gaba annabi musa wa qaumi da mutane waɗanda suka yi imani suna gani fir'auna gulbin masar nil ya nutse da fir'auna ya kakka mun yi da waɗannan azabi an fai kawo kuma ai shekaru ana jalau gama da yanke biyan banu isra'ila saboda fir'auna ya kwanta ya yi mawalki cewa ya zo ta taso ta taso daga garin kan'aniyawa falastin ta kai ta wuta ta taho misira ta canje dubban ibne amma bari isra'ila ba ta ko ne ya tara manyan bokaye ne jimawar jimina a fasara ne cikin su sai wani yace inna inna mauluda yuladu lufi bani isra'ila yakunu sababan da jihadi mulki ce za a ne a bai haihuwa da cikin bari isra'ila shi zai zama sanadiyar sayan mulkin ka daga wannan lokacin Fir'aun ya ɗauki duk wani bazo Isra'il ya yi na mai yanka shi wajen shekara fiye da arba'in. To shi ne nan Allah ya faɗa mana cewa an yi zalunci amma ya akibar zalunci. An yi niya ga bazo Isra'ila an hana musu inci kai da suka kai aka sa dokar ta ɓaci ba mai zuwa yi wa sallah ba gida ne sai dai ka tsaya na cikin gidan su kai sallah. Duka saboda hana mata a Allah ta ci gaba. Amma Allah ya ce ka sa ido ka bi fitar ka tambaya ya akibar hawa. aka ce hada ablagu gudina da intiqam wannan shi ya kai matuka wajen hukuma ya ada illa ga makiya Allah wa ashfali qulubi awliya illa kuma shi yi warkarwa ga mutane a halakar da maki da ya karya a ta ka kana gani shi ko yana kallo azaba ta kama sai da Allah ya kai su hijira ce an kace annabi Musa ya shi da mutane suka je hijira bakin jirgi sai Fir'auna ya ce ai duk sun sun sun tayi cikin dare sai ce maza maza a gangamar rundunoni a kawai sun zaki gulbi a kashin talibi wannan wajen abin suka sheko suka to bakin gulbi saboda su kashe annabi Musa da jama'a ta gaba ɗaya banu Isra'ila sai Allah ya ce Musa bugi gulbin nan da sandar za ta samu hanyoyi ku ke kai aka buga hanya goma sha biyu ko tabbo na kwarai tallan cikin kalima guda Allah ya ana bugun sanda kai kallon guda goma sha biyu ta cikin ba ba laka bale aka yi ina fatar an gane Allah duk abin da su yana yi suka ke tsare sai mun ka wayo ya buji ya buji wa game don kasu shigo su cikin mun sai Allah ya a bari barku karwa haka fasarukil bahara rahawan innahum jundum bukurabun Allah ya ce bar mini gurbi na da kakkalai bugu da tahiyar da kai jama'a sai karawo da shigo shida. shi da jama'a ta yi kantan kantan ai wala dole dole mu samu hanyar da za mu hana kafu sai da farkon su ya kai gangan gulbin ne na ƙarshen su kowa ya shigo sai Allah dauki sarki ce masa gulbi ya yi awon gaba da su ta faru da firawuna yar da su mutane suka ce in kowa ya mutu firawuna kan bai mutuwa ina firawuna da Allah shi ka mutuwa sai Allah ya yi al-yawma nunajjika bi badalika litakuna ayatan liman kafara yau za mu hita kai ma ta ci gulbi yayi yi aman abin gane gawa sai bakin bakin da bakin gari saboda a ɗauki gawa a aji ta musu zama a lura da wanda zai biyo ko an ce mai fira wani mulki na ya kai bai iya mutuwa to gashi nan ya mutu saboda ya taɓa Allah ya yi jaya da annabin da Allah ya yi a cikin kasa za ka yan uwa wannan ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mu ya aiko annabi موسى عليه الصلاة والسلام أي إيمان أقوم أن لا يحلك الجبران لجبان غني أن لا يحلك الجبران الله يكفي وقال موسى يا فرعون قال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين الله ما تقول كذا كيف قال من أكيد موسى يقول وقال موسى الله يكفي موسى يا فرعون يا فرعون إني رسول من رب العالمين saboda ya san cewa ni ubangijin su ne gaba da sai manzo ta fara mun ta a karya kawai nan da hawa shi cewa ce ubangijin ka ne ni manzo ne daga ubangijin ka ne haka nan kai da ke da hawa kai ubangijin ka ne kai ne ka karya ku ka kenan mamalaci ne an wara mai da sauri wanga manzo ubangijin ka ne kai ne man shi da ka cewa ubangijin ka ne kai ne wannan magana ta shi karya kuma annabi Musa ya ce حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق نعم قد جئتكم ببينة من ربكم نعم فأرسل معي بني إسرائيل النبي موسى عليه الصلاة والسلام يا فرعون فسني حقيق علي tabbatacce abu ne Allah abu na Allah lahi da Allah tabbataccen abu ne wallahi ba zan furta kurku sai abin Allah ya koyi haka annaba su kuma haka mabiya su ne kariya zunubi ne babba yana daga cikin kabairori muminin kwarai baya baya kariya don da kusa da kai baya kariya don maciya da ya ko na shi ya kwatanta gaskiya Musa ya ce wallahi tabbatacce abu ne kashi da duk abin da ne furta wallahi babu kariya cikin shi Fir'auna kad ji'tukum bi bayyinatin don haka na zo muku da dalili rabi ku na daga gurin ubangiji don haka ba arsil bayya bani isra'ila ka saki bani isra'ila su hijira tare da misa aka wara da wannan an fara mai da gwada mai shi ba Allah bane Allah ya aiko manzo ne misa aka nema a saki bani isra'ila saboda an bautar da su shekaru aru aru ana ba su da incin su yi karatu na kwarai ba su da incin su yi gida na kwarai ba su da injin su mallaki abin hawa na kwarai lebarori ne kawai min kawo su mitira yan yan falastin ne lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wa salamu ya zama minista a kasan masar shine lokacin ya gayyata uwayensa su tafi garin masar karanta sori suka taho nan suka zauna suka zama madaukaka sai annabi yusu wata rana ya rasu ana tafiya ana tahiya sai dai wannan mulki ya koma ga su mutane misar dawa sai aka ce ai wannan mutane shi umci ne gare su da zaran kuna barin suna zauna laya da kuwa lafiya su ba ku zama lafiya su sai aka bautar da su bautar ma mai tsanani suka gina kusa suka gina ramo suka gina matsayi ba duk dai wani aiki mai daraja ba a yi kasu wahala da kaskanci shine haka za ka aiko annabi Musa cewa a kada ita Allah za Allah guda ne kuma balu Isra'ila sun nan biyan gida annabi Yaku a sake su su yi hijira su koma Palestine kasar su haihuwa da tushen inda suka gada shine istifa'ar zimmaniya bani Isra'ila ka sallami balu Isra'ila mun sai tare da su a kafan mu koma can da su samu mazauni su samu freedom su samu kwanciyar hankali hankalin su ya rasu da shi wannan bautar da aka yi. Kala sai ya fir'auna ya ce ma annabi Musa قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين هذا فرعون سيد فرعون إن كنت جئت بآية من تاتي من قالوا لو أن دليلي لم جئتكم بآية duk da ka ce kana da dalili ba a biya zo da dalili in kunta min as-sadiqina in kai mai gaskiya ne cikin dawa in kunta ni kun da kunta ajita bi ayatin min rabbika kama tattayi kamar yadda kariya fa hadirha indi li yasbuta bi hati ka domin a samu gaske ka tabbaya fi da waka cikin da da kai cewa manzo Allah qala zalika ala qabilin ta'ji ala qabilin ta'ji li Musa ya yi wannan saboda ya kasar da Musa duk yace ya ga da kawo dalili to shi kenan kaga bai bai da saurayi ya sake cewa manzo Allah shi ne Allah madaukakin sarki da aka wa annabi Musa da umarni ya kawo niyyar shi kuma فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فإذا هي ثعبان مبين. فإذا تبقى مجيء هارون وسوى بكراون. yace Musa ka wa Allah ubangiji ka kama ni da shi ka wa Allah ka kama ni da haka mai ibnu kafir ya ya yi tara ki ya ɗaga kwa abu sama sai musa ya kama sanda ta koma kaga an samu makala ke nan shi ne kuma baya haka shi ba ita kai ta a garin dalili ne manzo Allah ba wana za a yada ku wana za a yada ku fa idza hiya bayda Allah ya ce bana za a yada sai ta hannu da cikin hamun ta ya tilka fa idza hiya bayda sai ga hannun ta zama fara fit linnazirina a masu kallo kallon ba ma kallo a saboda irin hasken da aka yi kamar yanzu mai wanda ya kyar din na hasken ne baka a ba dole ka kauna ido saboda yana aiki ma to wannan abin da ya faru kenan ba da fir'auna ya nuji a gwada mai dalili kuma an gwada inda yana da rabo ba kaddara ta ci dama zai mutu yana ta ci ba wannan ya ishi shi a saki sanda ka zama macijiya babba a ce a kama kuma a kama ta koma sandarta wannan ya ishi mutum ya zama dalili har ka gaba da قال الملأ من قوم فرعون قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم قال الملأ من يمتعني سكتي أشراف قال الشورى ما أبو تاوان أن أكي شاورا من قوم فرعون دقمتاني فرعون سكتي إن هذا لساحر عليم الذي ونم mutum ne wanda ya kware cikin sihiri kuma ya zama sihirinsa ba ƙage ba ne a'a ya kware ne gare shi kwarai da su ma ma'ana sun yarda da cewa sihirin ga wallahi ba na wasa na ba ba irin wai kaya na ta ne ba na yi abu a ɗan suran nama a wanga abu kwararre ne saboda dan da su suke ta zama katun mace ya kirkita kowa aka ce Allah sai maka ta kame ya kame ta koma sanda. suka ce wallahi wannan mutume na wanda ya kware cikin sihiri cikin ilimin sihiri babba ne يريد أن يخرجكم من أرضكم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون يا زوجي أنا سيهدى تقول لكذا فكذا مدى ببهري دوان لسير الناس فماذا تأمرون دومي أشعر أن ذاك بعد كذلك بأي شيء تأمروننا مي ذاك مرشي مرشي أن نفعل في أمره مي ذاك شيء مرشي ai yanzu wanga ma ya bar an samu matsala saboda ya ce shi a Allah Allah ka da shawara ai shi Allah bai taɓa bai da shawara faɗi dai ya kai koyi dai ya kai to kaga Allah ne ya tsara mutane to Allah ku bani shawara ne amma idan da zamu yi ya nuna ya tashi daga ma Allah to shi kenan Allah shi ne ya lalace saboda shi Allah ya san gaba ya san baya kafin gaba ta tabo ya san abin da an maslaha ya san abin da ake yi to batu ya tambaye shahara to Allah to mi za mu yi da matsala ba Allah ba ne raula ne wani jahili ne wanda bai san rayuwa ta balle rayuwar mutane to shine Allah madaukakin sarki yace yace ni a shawara ku jama'a yanzu za mu yi da wannan mutum da ya to mu ta ga yanzu ya yarda ba Allah ba ne ya sauku yana sai jiri da mutane saboda matsala ta ta lokaci ta shi da wani lafiya kowa bai da inji kowa bai da cewa amma yanzu da matsala ta sauko wanda abin ya tabbatar da ya kama. mutum to yanzu ya dawo mutane to bi a shawara bi an bai sa gare mu ga al'amarin da sai aka ce قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين كما شعرت قالوا أرجه لا كسرت وأخاه كذا كسرت شيء دعوان kace komi na alamari yanzu a dakanta babu wata magana an ga abin da sun kai kuma za a yi nazari a duba ba a ce ƙarya na ba ba ce gaskiya na ba yanzu abu ya ba mu dama ya fiye jira har mu je a yi shawara saboda in kai hukar shi komai na ya ba kuma in kai kyale shi sabba akwai abin da zai faru kai mutane zai ɗauki hankali mutane su barka don haka yanzu ce a za ka sa ba kawa ba gaskatawa akwai zaman da za a yi a ga matsala a kalle ta da masa sai a ba. to shi ne Allah ya suka ce ka abin nan wa arsikin madaini hatimi ka aika cikin garuruwa ma'aikata su taro maka yan بمسهم تا بند بند أي أكثر أمرهما حتى ترى رأيك حتى كاد رأيك قمت كمدسو وأعرف في أنهاء البلاد أي كاد تسلي ضرورة من يجمع لك السهرة وأن مكان دبو من يمنع يأتوك بكل سحار يأتوك بكل ساحر عليم لو مكان تدك ونفر الرمتان دبو ay ya'tuka bi kulli sahirin mithluhu no baka da dukkan wani dan siri wanda تنسيري aka irin sirin mutumin da mahirin sirri wanda yake farade cikin sirri wa kana ru'asa saharati bi aqsa sayyidi misra mafi yawan jagororin masirta suna gehen nesa ga birnin madina mafi yawa ko yanzu in aka tashi zuwa kuma kuma malaman nan sai an shiga sauri wani yana can hatta sallah ya bari saboda yana gani ya kai to in an tashi zuwa yan siyasa suna son mukami sai aka jif tara ke tara kuya tana shiga cikin daji tana takin labaye saboda akwai wani wani mutum can dajin nan na kan giwa sai haka jin tana ta cikin daji ana so a duk mutumin nan ya tsoye a zan saboda kai yi su ma babu su a wannan lokaci za ka ce a je daji a bido su duk wani gungumar malami a bido shi ne Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cewa a tuka da kulli zahirin alim do kana da kowane irin mai tsiri kwararre kai aka yi ne وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. أما أنت تدور فقط على جيبك. شكر سهوة تجي تنقل لياقة أمي. ni a matsayin mu yan ka tuna kara muka yin jami'a za ka samu zama lafiya a cikin da kamar su shi da muna da kuma ko ko kuwa wanda muke ta an bai shi mu ban za ba kula da mu baka nan muke ayyara ta san ko yan siyasa haka nan sai za su mu ji shekaru aru aru sai an kai zabe sai a dora su ya ana raba mu kuna saki mutum da ya fi jika da wata rabin one over five na jika na ita manomi ya fi jika biyu turu ya san kowa yana yana dan mace da shi matsala to haka ne ko haka ne ake duk wani wanda yake da abin nan kai tsara kan mutane bai tashi gani amfanin su ya ga matsala ta taso in matsala ta taso to yanzu yana da yan uwa yana da mutane ya san ƙauyuka ya san garuruwa sai a bi gari gari ana ana ana wasu wata aka faɗa ki ce gigiri nawa na ke dubu goma sha biyar suke so nawa dubu ɗaya da ɗari biyar wani ya sa aka ba shi. ki ce billahi lazi la ilaha illa huwa sai ta ranci ta halaka ta sannan a baka dubu da ɗari biyar to irin wannan ne fir'auna ya kawo mutane da ya gayyata dukkan wani malami da abu kuma mai daji su gwada tahowa suka ce ran kai da biya a sakamako in bukarin ja yaro ka samu da cikin matsalar ka zauna lahiya biya a sakamakon mu da kai sai an faɗa mana abin na sakamako don ba mu aikin ba to shi na yace musu قال نعم وإنكم za المقربين samu تملاك babba? المقربين وما أنا لا قاب أنا ان كل أنا المقربين وما أنا اشي وانا أنا قال فرعون أنا نعم لكم الاجر أنا لا دا أنا وازيدكم على أنا بان اجعلكم أنا المقربين ذن أنا ان لم أنا يا فقط انا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا ان تكون أنا يو كان أنا Allah bane أنا da abu أنا kawara da أنا dan dama أنا yi zama أنا saboda an أنا Allahcin nan أنا أنا ma'ana man a'azzu min a'azzi fasati wa ahli mashurati za ku zama mafi girman jama'a ta kuma a abokan shawara kala kurdubi ya ce da mu alama kalabu ya daɗa musu akan abin da suka nema kalu suka ce ya musa duk da sun jika kamar ko sai suka koma ga annabi musa قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين sai nan take suka ce Musa ya kai Musa in ma an turkiya da kai sanda a gare ka mun kuma mun da nau'ukan sanduna da ya gwangwani waɗanda muka suka iya muka iya zama mai sihiri irin naka ko dai ka fara jihawa wa in ma an nakuna lahanul mulki ko ya zama mu za mu fara jihawa ai qala saharatu li Musa dan sihirin da aka gare suka ce ma ikitar kazaba in ma an turkiya a asaka aw nulkiya nahnu asiyuna ko dai ka jiha ko mu hana jiha duk abin da duk abin da ka zaba wannan aka ce sun yi ladabi ne saboda su suna da yakinin cewa su za su ci nasara saboda mutum guda ya aya da ya da mutum saba'in kaga shi suna ganin yawan gana su ai bai zama an ce yawan yawan ne ake cewa taron yawa wanda ya fi taron ƙarfi to ƙarfi in ba na Allah ba sai suka yi amfani da yawan su da aggari suka ce ka jefa in kana jewa in ko ba ka mu mu wa saboda mun san mun gama da wannan matsala sun so sun shiryo da irin kowane iri shiri kuma sun ji a sakamakon da za a ba su za su zama kimantattun mutane cikin fada firawuna don haka suka ga yawan gana su babu yadda za a gudu guda irin yake to shi da suka wadi wannan annabi Musa alaihi salatu wassalamu sai ya ce musu قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وما وجاءوا بسحر عظيم نبي موسى عليه الصلاة والسلام قال في ألقوا أبريجيها فلما ألقوا لهم بنفسجيها سحروا أعين الناس كثير شيئا ومتعين معناه suka sihirce mutane sai mutane suka kamar gaskiya ne wannan abin da suka yi sahadu ayyunan nasi ay fayyalu ilayhi suka suranta musu ma la haqiqata lahu abin da baya da tabbata kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata sura yukau yukayyalu ilayhi min sirin annaha tab'a sai mutane suka kamar wannan abin saboda an sabo su takardu ne da wasu abubuwa an shafa musu ne shine sahafarani yi jira na lankwashewa yake da iska ya buga ya shafa shi gona sai dai abin da ya dunkule to shi na suka yi dubaru da suka jefa sai aka kamar yana ta haka yana ta haka yana sai hakalin mutane su ya tashi shi na Allah ya ce wa sarhabu su karabanar da mutane wa ja'u bi sihirin azim suka zo da da sihiri babba saboda su yi jayya da annabi Musa alaihi salatu wassalam wannan shi ne abin da haddarasin mu gobe kaka an kai da suka jefa wannan kayan su na sihiri wajen mutum saba'in yanzu an gana su kuma har mutane sun rasa kai hadda Musa ba a wuce fa fi nafsihi Musa ba a wuce fi nafsihi sifatan Musa a dan halin yake ganin magana kai Musa shi kake ji tsoro ta a cikin zuciyarsa ba bai bayyana ba don mumini bai bayyana da rayu saboda aminci ta da Allah ya sa Allah bai kunyata shi balle wanda Allah ya kira ya aiko shi ya ce je ka yi to sai Musa ba shi kanshi ya dan kace saboda ya ga hanya ko gargima ta yawa to inda an bata kan mu gobe Musa ya jefa ko bai jefa ba wanda duk ya kai bayanin abin da ya faru dan ya Allah ya mu gobe amma yanzu nan za mu ci mun gode ma Allah da ya bai wa muka kawo yau muka samu karatun alqur'ani mai girma cikin fahimtar da yayi muna muna roƙon Allah ya ba mu lada inda kurakurai kuma Allah ya yake mu yana muke cewa Allah ya karba mu da wadanda ayyuka ya yawa lada gare shi ya gafar samu da kurakuran mu ya yi samu da gafara gare shi anan cikin cewa alhamdulillah da zibi zibi الصالحات والسلام عليكم ورحمة الله Yeah.